تعرف في وجوههم نضرة النعيم kuma idan ka gansu to tabbas za ka ga alamun ni'ima a fuskokinsu da kwarjini